الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد أقوي تنبيوي داكي واتو أينهن سوء لتنبيوي ينسو شكما مالا زي واتو أمسا تنبيا تفرقو مي أكي كبا حجة لشي أشيك مسلنج الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان الله الدين ina godiya ga Ubangiji subhanahu wata'ala da ya bani ikon cika wannan alkawali don ansa waɗannan takaitattun tambayoyi a yau litinin ashirin da biyu ga watan Jumadal akhir shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijira wanda ya dace da sha bakwai kenan ga watan Julai shekara ta dubu biyu da shida miladiya. dangane da tambayar ku ta farko cewa me ake kafa hujja da shi a cikin musulunci abin da ake kafa hujja da shi a cikin musulunci littafin Allah wato kenan alkur'ani mai girma sai kuma abin da ya inganta na hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato kenan sahihin hadisi banda da'ifi a bisa ga fahimta ta magabata ta gari lokacin da duk zaka karanto aya ko ka jawo wani hadisi to ya zanto fassarar da za ka yi masa kar ta zama bakuwar fassara wadda ta ci karo da abin da musulman farko suka fahimci ayar ko hadisin yayin da duk ka ja wata aya a yau ka karanta mutane ita ka ba ta wata ma'anar da ta ci karo da yadda musulman farko cikin sahabbai ko tabi'ai suka bata to wannan abin da kai ya zama kuskure hasali ma kai bid'a a cikin addini kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya nuna a waɗansu daga cikin rubuce-rubucen kamar littafin muqaddimatun fi usul tafsir haka kuma yayin da ka ja wani hadisi cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ka bashi wata ma'ana wadda ta ce karo da yadda musulman farko suka bashi to a nan gurin ma ka kuskure a cikin fassararka kuma abin da kai sunan sa bid'a da haka dole ne yayin da zaka kafa hujja da wata aya ko wani hadisi ka tantance cewa ma'anar da ka baiwa ayar ko hadisin ba ta ci karo da yadda musulman farko suka fahimci ayar ko hadisin ba sannan kuma ana kafa hujja da ijma'i ijma'i shine haɗuwar kan al'ummar musulmi musamman malamai mujtahidai wanda sun kai matsayin ijtihadi kan hukuncin wani abu cikin hukunce-hukunce na addinin musulunci cikin ababen da dama ana iya yin ijtihadin a cikinsa. shine bi maraka su'ud ke cewa wa huwa littifaqu min mujtahidil ummati fi ba'da wafati ahmadi wa huwa littifaqu min mujtahidil ummati min ba'di wafati ahmadi wato kenan in mujtahidai malaman da sun kai matuka wajen ilimi suka haɗu a mataki na duniya gaba ɗaya ba wani sashi ko yanki na gari ba akan wata mas'ala cikin addini to wannan abin ya zama hujja to daga nan ana kafa hujja da kiyasi idan ya cika sharuɗa bayan samuwar rukunansa da suke sanannu wajen malamai waɗanda suke bincike akan ilimi na usulul fiqh da haka wannan ita ce hujja cikin addini galibi abin da mutane suka kafa hujja da shi shine qur'ani din da hadisi domin ijma'i ya zama hujja ne dan qur'ani ko hadisi ya nuna ya zama hujja ana yin istinbatin ijma'i ne na kasancewarsa hujja cikin addini daga cikin alkur'ani mai girma kamar faɗin Allah ta'ala wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wato lalle mutum abin da zai faɗa zan to bai saba wa mummunan farko ba kar ya saba ta farkin mummunai ana aka hujja da wannan aya kuma akan wato ainihin ijma'i to sannan kuma ga hadisin manzon Allah da yake cewa lan tajtami'a ummati ala da al'umma ta kanta ba zai haɗu ba kan bata kamar yadda shi kansa kiyasi madogararsa daga cikin alqur'ani ne kamar fa atabiru ya ulul absar ko cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka da take waɗannan su ne ababen da ake kafa hujjar su a cikin addinin musulunci akar magallahu tambaya ta biyu wai gaskiya ne kana tuka da warwara wato kayi fatawa daga baya sai ka canja haka wani kafin ka zo da wannan tambaya a rubuce wani ya yi man waya daga maiduguri ni ina kano cewa wai ni ja'far mahmud adam ina tufka da walwala abin mamaki su kansu masu faɗin wannan kalmar yana jin daga baki na suka fara jinta kuma nakan yi amfani da ita a wurin darussa ko na tafsiri ko dai waɗansu darussa da na saba gudanarwa wani lokacin nakan yi amfani da wannan In ma wajen mayar da martani ga 'yan bida'a wanda za su gina abu Wata ran kuma su zo su rushe shi da kansu Yamma kuma wajen bayyana wa mutane hakikanin ma'anar waɗansu ayoyi da kila a zahiri za a ga kamar sun ci karo da juna ko sun warware juna sai in yi bayanin ma'anoninsu kamar yadda na karanta a cikin littattafai na malamai magabata kamar faɗin Allah ta'ala falanas alannan lazina ursila ilaihim walanas alannan mursalin cikin suratul araf inda Allah ke cewa za a tambayi manzanni za a tambayi waɗanda aka tura manzanni amma sai wata aya ta zo cikin suratul rahman ubangiji ce fa yawma idhil la yus'alu an dhanbihi insun wala jan a ranar tashin kiyama ba wanda za a tambaya sa ko mutum ko aljan to kaga a zahiri waɗannan ayoyi kamar sun warware juna amma idan an tashi bayanin hakikan manuwa su, za ga babu tafka da warwara tsakaninsu da juna sannan babu cin karo tsakanin su da juna abinda zan nake so in ce waccan kalma masu jifa na da ita abin mamaki ba zai zama na yi alfahari ba idan na ce daga baki na suka ji ta to sai in koma kan tambayar gaskiya ne ni Ja'far Mahmud Adam ina yin tifka da walwala wannan ba gaskiya ba ne ba abinda za a samu cikin zance na wanda za a ce na yi tifka da walwala ɗaya ne daga cikin ababe guda biyu ko dai in ba da fatawa kan wata mas'ala a wani lokaci da ya wuce a baya shekara biyu ko uku ko hudu ko biyar ko goma a yanzu bayan na ƙara bincike akan matsalar kuma in ba da fatawa kishiyar waccan ta da to kaga wannan ba tafkar raura bane ba a'a na fahimci na yi kuskure ne na dawo kan daidai bari in ba da misali da ina cikin waɗanda suke da'ifantar da hadisi da yake magana akan salatu tasbihi don na yi ta kalidanci na bi malaman da suka zaifantar da hadisin irin su bakar abu zai da makamantansu duk wanda ya ji tafsiri na na shekarar 1995 wanda ya kunshi kamar wani bangare na suratul nisa da wani bangare na suratul ma'ida da suratul an'am zai isa cewa lallai a haka na fassara a haka na ansa tambayar amma daga baya kuma bincike na da nazari na ya faɗaɗa na gano cewa inda ta fuskar riwaya ne hadisin ya inganta sai dai ta fuskar tantance ma'ana ko mutum ya soki hadisin min haisul matan la min haisul riwaya to kaga jahili wanda bai sani ba sai ya dauka na walware kaina ne bayan ko bincike na karawa kaina sannan da ina cikin waɗanda suke ba da fatawar cewa bai ko daidai yake da daurin aure idan wakilan ango suka je suka da wakilan amarya dan naima dan su auren wance su wakilan amarya suka ce mun bayar su kuma suka ce mun karba a fahimta ta wannan siga ce idan haka aure ya tabbata to amma duk wanda ya je fatawoyi na na waɗannan shekaru guda biyun karshe ko ukun karshe zai tara ina cikin masu faɗa da wannan kuskure ne a da can na yi takalidanci ne ga waɗansu malamai da suka taba kan hakan cikin su akwai babban malamin mu marigayi shaka bakar mahmud gumi Allah shi kansa da gafara amma daga baya bincike na nuna min cewa wannan fatawar kuskure ce kalmar baka ita kadai ba ta daura aure dole sai da niyya a cikin zuciya da haka masu baiko lokacin da suka je wajen baiko daga gida idan an tambaye su ɗaurin aure za ku je ko baiko za su ce baiko za mu ba ɗaurin aure ba bayan taro ya baje idan an tambayi iyayen yarinya ashe kun aurar da yarku za su ce a ai ba aure ne akai ba baiko akai ashe ko da an yi amfani da kalmar mun bayar mun karba ba a kulla niyyar ɗaurin aure ba shi kuma za Allah ce mal a'malu niyyat wa innamal likulli imrin ma nawa ayyuka suna tare da niyya karkashin wannan hadisi malamai kuma suka samar da ka'idar da take cewa al'umur bi maqasidiha kowane irin al'amura suna ginuwa ne akan kudurin mutum a zuci banda furcin baka furcin baka kadai ba a gina hukunci sai da niyyar zuci to kaga wannan duk wanda ya san fatawa ta da zai ga ta sha banban da ta yanzu to ire-iren waɗannan suna nan a fagen ilimi da dama kuma ni ba ni ne farau akan wannan ba al-imam shafi'i muhammad ibn idris shafi'i ɗaya daga cikin a'immatul mazahib al-arba'a duk wanda yake karanta maganganunsa zai ga sabanin fatawoyi tsakanin lokaci zuwa lokaci mafi fitowa fili shine sabanin da ake samu tsakanin magana wadda ya yi kafin ya shiga misra da kuma fatawoyin da ya rika yi bayan ya shiga misra kafin ya shiga misra ya rinka ba da fatawoyi akan waɗansu matsaloli da ba da hadisi akan su amma bayan ya je garin misra wajen neman ilimi da fada da bincike sai ya samu waɗansu hadisai wanda ya amfani da su wajen rushe waɗansu fatawoyi da da ya istihadi tsammanin shi babu hadisi to sai malamai suke bambance tsakanin maganar da ya kafin misra da wadda ya bayan ya shiga misra su ce qala shafi'i bil qadim abinda shafi'i ya faɗa a da suna nufin kafin shiga sa misra ko su ce qala shafi'i fil jadid ma'ana fata wadda imam shafi'i ya yi bayan ya shiga misra sannan dukkan mutumin da yake bibitar fatawoyi na imam ahmad dan hanbal wanda ake wa lakabi imam ahlus sunna wal jama'a zai samu a cikin mas'ala ɗaya yana da fatawa uku qawlan bil man'i mutlaqan qawlan bil jawazi mutlaqan wa qawlan bi tafsil wani lokacin ya ce abu kaza haramun ne kai tsaye wani lokacin ya ce halal ne kai tsaye wani lokacin kuma ce a in sharadi kaza ya cika kaza to ya zama halal in kuma an rasa sharadi kaza to ya zama haramun duk wannan musayar fatawa ko canjin fatawa da ake samu daga zamani zuwa zamani abin da yake wa bunƙasar malami da kwazo na ɗalibin ilimi idan mutum ɗalibin ilimin ne kamar mu wato kwazansa kenan wajen bin diddigin dalilai wanda ke sa duk lokacin da aka samu wani zamani ya yi tsawo to akan samu canjin fatawa daga shekara zuwa shekara ko daga waɗansu adadin shekaru zuwa waɗansu adadin shekaru musamman cikin mas'alolin da yake akwai ijtihadi ba mas'alolin da babu ijtihadi ba dan mas'alolin da yake akwai ijtihadi sune hukunce hukunce a ce kaza halal ne ko haramun ne wannan dole fatawa na iya canza gwargwadon yadda bincike ya karu amma mas'alolin da babu ijtihadi kamar dama a ce misali kisoshi da muka karanta cikin alkur'ani kisar annabi nuhu da annabi hud da annabi salih wannan dai yadda kai ba za su canju ba dan baka cewa da kai da akwai annabi nuhu yanzu kuma ka zo ka ce babu idan kai haka ka kare ta kanka da kanka ko ka kare ta wahayin da Allah ya saukar tunda su al-akhbar ne ba ahkam ba wanda akwai bambanci tsakanin al-akhbar da al-ahkam malamai da daliban ilimi sun san wannan da haka dai ilimi baya karban daskarewa idan ana nufin tufka da walwala ana nufin in faɗi wata fatawa a da a yanzu kuma yanzu in ce ga yadda na fahimce ta ba haka take ba to wannan haka ne kuma wannan ba ne ne farau ba imam shafi'i imam ahmad bin hanbal da duk wani mujtahidi da zaka karanta tarihin sa baya zaka ishe haka wannan kuma jahilci ne ma a cewa wannan abin tufka da walwala sai da a kira shi da suna canjuwar fatawa a sanadiyar canjuwar bincike a sanadiyar karuwar ilimi a sanadiyar karuwar nazari wanda dukkan malamai sun san wannan ba jahilai ga ba yan kidan ki na na biyoki to daga nan gurin kuma abu na biyu kila wanda shi ma a faɗe ana nufin wato ainihin tufka da walwala sawa ni aka tuhuma da shi kuma an tuhuma wani da shi kamar wani ya ɗauki maganganuna da na yi a wani lokaci a cikin kaset sai ya gutsuro daidai gabar da yake so kuma sai je ya sake gutsuro wata magana da na yi a wani wuri a daidai lokaci ya gutsuro daidai gabar da yake so a cikin kaset din sai ya zo ya hada ya ce to a can ya ce kaza a can ya ce kaza to kaga wannan jahilci ne yake sa waɗansu mutane su yi haka ko hawa son zuciya ke sa waɗansu mutane su haka dukkan mutumin da zaka yi hada hada maganganunsa irin wannan to zaka samu maganganunsa sun ci karo da juna amma idan ka ji wani kaset shi kadai daga farkon sa haka sai kuma ka ji dai shi ma daga farkon sa haka sai to zaka samu bacin karo da juna amma ko tsare maganganu wannan duk wanda kake so ka kama ka iya kama shi ta wannan kafa wanda shine jahilai suke yi waɗanda suka rasa hujja game da abokin tattaunawarsu yanzu alal misali wani ya iya zuwa ya ce na karanta cikin alkur'anin ku cewa duk masallaci dan wuta ne idan an tambaye shi hujja sai ce Allah ce fa wayl lil musallina Allah ce azaba ta tabbata akan masallata to kaga idan ya tsaya daidai wannan ayar ya zalunci alqur'ani sai mu ce da shi to kaga kai ne baka da fahimta karasa gaba mu namiji ai da Allah ya ce almusallin alladina hum an salatihim sa'un walladina hum yara'una wa yuna'una maun da haka dole sai in masallatan sun zama masu jinkirta sallah da gangan ba da mantuwa ba to su ne waɗanda za a ce sallar su ba za ta cece su daga wuta ba ko kuma masallatan sun zama masu riya ko masallatan sun zama masu hana taimako kaga masu mai nifaka kenan to irin waɗannan yana nan cikin alkur'ani ko cikin hadisi duk wanda ya kawo jumla wadda akwai istisna'i a bayanta sai ya kyale istisna'in to sai ta bayar da ma'anar da ba ita ake nufi ba wato akwai istisna'i shine togaciya ko exception to idan baka kawo wannan togaciyar ko exception ba sai bayar da mummunar ma'ana wanda shine abin da su waɗancan mutane suke wanda suke cewa an yi toka da wawala um, wannan kenan sannan kuma wani abu mai mahimmanci shine ka iya tambaya ta mai hukuncin mushe in ce da kai haramun mai hukuncin cin naman alade in ce da kai haramun ka sake tambaya ta mai hukuncin abin da ya shafi kamar dabba wadda ba a ambaci sunan Allah akan ta ba ka ambaci sunan wani zan ce maka haramun kai tsaye na ce maka haramun shikenan kuma na jawo aya akan haka innama harrama alaikumul maitata والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله aya ce ta nasanta haka aka bisa ga cewa haramun ne shi kenan sai kuma wani ya tambaye ya ce ni ne matafiyi guzuri ya kare mu yunwa ta kama ni gani kamar zan mutu ba ni da abinci sai mushe ya halatta in ci sai in ce ya halatta ka ci to kaga anan idan wani jahili ya ji sai ce dazu ka haramta mana mushe yanzu kuma ka halatta sai in ce to kaga matsalar ka kai jahili ne baka karatu ai da sai ka tambaye ni me yasa na haramta zan jawo ayar ko me yasa na halatta kuma zan karasa maka Allah ce fa man turra ghaira baghin wala adin fala isma alaihi inna Allah ghafur rahim dukkan wanda ya tilastu ba tare da na mai ketare iyaka ko zalunci ba ya je ya ci mushe to wannan babu laifi a kansa kaga kenan ba wani tufka da warwara tsakanin waɗannan ababai hukunci ne ya canja cin mushe haramun ne amma in ka samu kanka cikin tsanani ya halatta ka ci to kamar haka ne wani ya zo same ka wata rana tambaye ka me hukuncin demokarasi ko demokuraɗiyya sai ka ce demokuraɗiyya ai tsari ne da ba na Allah ba duk tsarin da ba na Allah ba ko aka kawo shi don a mulki mutane da shi to wannan tsarin kuskure ne kafirci ne ba daidai ba ne sai kuma wani zo tambaye na gefe guda ya halatta mutum ya tsaya takara a matsayin gwamnan jiha ko ya tsaya takara a ɗan majalisa na jiha ko na tarayya ko bai halatta ba sai na ce masa a matsayinsa na musulmi wanda a zuciyarsa ya yarda cewa duk hukuncin da ba na Allah ba kuskure ne hukuncin Allah shine ingantaccen kuskure shine wanda yake la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid ya yarda da wanda a zuciyarsa hukuncin Allah shine daidai wanda babu kuskure a ciki la ya'tihi al-batil wato barna ba ta zo masa min bayni yadayhi wala min khalfihi wato ainihin ballantana ta gaba da shi ko ta bayan shi tanzilu min hakimin hamid amma hukuncin da ba na Allah ba kuskure ne na Allah ne daidai ya yarda da wannan a zuciyarsa ya yi imani da haka to amma wani uzuri ko san zuciya na dan adam ko rinjayar shaidan ko wata maslaha ya hango wata maslaha cewa idan ya shiga cikin wannan hukunci zai iya kawo gyara ko da ba ɗari bisa ɗari ba zai rage wata barna ko da ba dukanta ba zai iya rage barna daga ɗari bisa ɗari da take faruwa ta koma casa'in cikin ɗari ta koma tamanin cikin ɗari ya samu nasarar kawar da barna kashi goma ko kashi ashirin ko talatin ko hamsin sai mutum ya shiga ya zama ɗan majalisa ko gwamnan jiha ya zama ɗan majalisa jiha ko na tarayya ko shaman na karamar hukuma a zuciyarsa na mai kudurin hukuncin Allah Shi ne mafi ingancin hukunci wa man ahsanu min Allah hukuman liqaumin yuqinun to wannan ba za ka ce masa kafiri ba idan ka ce masa kafiri to kai ne ka zama kafiri sannan kuma wannan mutum ba za ka ce masa abin da yayi yayi haramun ba domin larura ce ta tilasta shi shiga ko dai barna ta faru ɗari bisa ɗari ko ya shiga cikin rage barna karfi. to kaga nan wanda ya zo can fatawa taka lokacin da kace demokarasi kafirci ne yanzu kuma ya ji fatawarka na cewa ka ce ya halatta musulmi ya shiga dan wata maslaha to sai ya dauka cewa kai tufka da walwala saboda shi jahili ne baya iya bambance tsakanin haramcin mushe da ka bayar dazu ka haramun ne da kuma halacci da ka bayar ga wanda ya samu kansa cikin larura tunda shi baya iya bambance tsakanin ababen guda biyu to wannan shine abin da wato ainihin wanda bai gane ba yake ɗauka a wannan matsayi kuma a nan nake so in ce da ku kai mai tambayar da kuma waɗanda kila za su iya saurara ta hanyar kaset ko a maiduguri ko a bauchi ko a sauran garuruka cewa fatawoyi irin na shiga aikin gwamnati ko kuma yin karatun boko ba fatawa ce mallakar wani mutum ɗaya ba sawa'un malami ko ɗalibin ilimi ballantana mutumin da kila in an bi shi za a bincika shi bai kai ya zama ɗalibin ilimin ba na gaske Ba ya iya yin fatawa shi kadai a madadin jama'a fatawa ce da ke buƙatar binciken dukkan masu bincike waɗanda suka yi fice a garin da ake zaune ko a ƙasar da ake zaune a tattara su kowa ya kawo albarkacin bakinsa ya faɗi bincikensa sai a tattara bayanai da dalilai da hujjoji sai a baiwa mutane a matsayin wannan ita ce mafita amma ba wani mutum zai je shi kadai ya tara waɗanda suka yi da shi ko suka yi imani da shi ya bayar da fatawa shi kadai a madadin al'ummar musulmi kuma ya dauka tashin ce daidai kuma ta sauran musulmai ta zama kuskure duk wanda ya wannan to ya kawo rudo cikin addini kuma ya ci amanar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma sai ya tsaya a gaban Allah shi da wanda ya ci amanar su ya ba su fatawa ba ta daidai ba wanda bai gina ta akan ilimi ba da haka takaice wannan shine dan bayanin da zan iya yi dangane da batun cewa akwai tufka da walwala ko babu tufka da walwala to akramaka tambaya ta gaba menene gaskiyar cewa kun taba zama kun tattauna da Muhammad Yusuf game da haramcin boko da aikin gwamnati wannan gaskiya ne wallahi tallahi billahi alazim mun zauna ne da Muhammad Yusuf a masauki na da nake sauka mai duguri a danbo Road gidan Alhaji Muhammad Indimi gidan bakinsa akan wannan fatawoyi kuma ya gamsu ya ce da ni ya yadda ya yi kuskure na ce shi to amana ce a wuyanka tunda ka da kai kuskure ka nemi su al'ummar da ka ɗora su akan wannan fatawa suke bin ka ka faɗa musu domin yaddar ka ni da kai a nan cikin gida ko a falo a boye ni kadai ba za ta tsira da kai a gaban Allah ba har sai ka faɗa waɗanda suka bi ka kan wannan fatawa wannan ni da shi kenan mun zauna ni da shi da malam Abdul Wahab shi ma dai a nan dambawar a gida Alhaji Muhammad Indimi a wannan karan duk hujjojin da yake jin su yake dogaro da su ya kawo su a gaban mu mun yi masa bayani kuma yayi shiru ya nuna ya sallama amma kuma bai fita yawa mutanensa bayani ba karo na uku ko mun zauna da ni da shi da Dr. Muhammad Sani Umar tun ma lokacin shi Dr. Muhammad Sani bai riga kammala karatun su jami'ar Madina ba dan yanzu da nake muku magana ya riga kammala karatun sa ya dawo gida yana nan Kano shi ma mun zauna mun tattauna irin waɗannan mas'aloli ya sake maimaita irin abin da ya ambata a zaman mu ne da shi da malam abdulhab muka yi masa bayani iya yadda zamu iya masa a wannan lokacin ban manta ba ban da mu da shi din akwai waɗansu to tunda akwai idan jama'a a lokacin nan bai nuna mana ƙarya muke ba bai nuna mana gaskiya muke ba dan yana jin tsoron kar ya daure kansa a gaban waɗanda yake ganin abokanan husumarsa ne abu na hudu ya zauna shi da waɗansu ɗalibai masu karatu a jami'ar Madina a can Madina lokacin da ya je yakin Umara kuma sun bashi dukkan hujjoji da suke nuna masa fatoyinsa da ya ba daidai bane abu na biyar ya zauna shi da sauran yan uwa masu wa'azi a Maiduguri ina kyautata zaton a cikin zaman da aka yi ma akwai imam Ali Gafsiya na jami'ar Maiduguri da waɗansu daga cikin ɗaliban ilimi kila su malam Madu Mustafa ko Ahmad Abdulkadir ko bukar kyari ko malam ali mustafa da dai waɗansu fitattu cikin ɗaliban ilimi na maiduguri da masu wa'azi kuma da an nuna masa waɗannan batoyi da yake ba daidai ba ne ba sannan kuma abu na shida ya zauna shi da waɗansu ɗalibai a zaria musamman akan maganin karatun boko da aikin gwamnati kuma sun nuna masa iyakacin hujjojin da suke da shi amma a wannan lokacin da tun ya je shi da almajiransa suka yi rikodin din kasa din ba sai dama kowa ya mallaki kaset din ba wanda yanzu na tabbatar ba za su iya fitowa da shi fili su bayyana wa duniya wannan zaman da aka yi ba abu na bakwai na zauna da ni da shi da waɗansu daga cikin alhazai a aikin hajjin da aka yi shekaru biyu da suka wuce wato a shekarar da ya je umara ya tsaya a can bai dawo ba har sai bayan aikin hajji a wannan lokaci ya fito fili ya nuna mana cewa yaran da suke irin wannan fatawa shi baya tare da su asali ma shi kanshi sun kafirta shi kuma baya tare da su a wannan lokaci ne kokarin sanar da waɗansu daga cikin jami'an gwamnati na jihar Borno cewa to wannan mutum fa sharri ake masa da kaji kamar yadda ya faɗa suka ce su ba sai yadda ba har sai in ya yadda zai rubuta wannan da kansa yace ya yadda zai rubuta da kansa cewa waɗannan fatoyi kage ake masa yace zai rubuta ni nake ba shi shawaran cewa ka nemi wani masanin shari'a ya rubuta a madadinka wato kamar lauya kenan domin idan ka bari ka rubuta da kanka kila ka je ka daure kanka da kanka haka aka yi ya bayar wani ya rubuta masa ya baiwa mai girma mataimakin gwamnati jihar Borno wannan takarda wadda ita ta ba da dama aka ba shi damar ya shigo Najeriya har ya zo ya zauna ya ci da zama a Maiduguri bayan an riga an yaya sunan shi cewa ana neman shi dan tayar da rigimar yan Taliban a jihar Borno da Yobe a wannan lokaci akwai marigayi mai girma sakataren gwamnatin jihar Borno wato Abba Gana Tarab Allah ji kansa da gafara Allah da hamshe shi akwai waɗansu daga cikin ‘ya'yansa da muka je aikin hajji da su a wannan lokaci sannan akwai ɗan uwa sadiq wanda yake aiki a nan famasi na asibitin koyarwa cikin hospital na nan maiduguri yanzu haka yana nan da rai a iya tambayarsa da waɗansu yan uwa waɗanda ba zan iya tuno sunansu ba amma abin mamaki shine sai na ji kasa din Muhammadu Yusuf yana karaita dukkan wannan zaman da aka yi wanda kuma galibin waɗanda aka yi wannan zaman da su ko dai yan uwa na Zaria wanda ya zauna shi da su um, ko kuma ni ko Dr. Muhammad Sani ko Malam Abdulwahab ko su yan uwa na nan Maiduguri da malamai na nan Maiduguri amma dai zo na kareta wannan abu to kaga wannan babu abin da zamu ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna fatan ubangiji ta Allah ya tsare mana imanin mu ya sa kuma mu karfin zuciyar mu ya sa mana jin tsoron Allah sama da jin tsoron mutane ya sa mu gwammace gara kunyar duniya da kunyar kiyama domin alamar ga dan adam shine wanda zai dauka da kunyar duniya gara ta kiyama amma musulmi zai gwammace gara kunyar duniya da ta kiyama munafiki kuma zai dauka cewa gara ta kiyama da ta duniya to saboda haka wannan shine abin da zan iya cewa game da wannan al'amura da kuka tambaye ni to akramaka Allah me ka sani na kuskuren ilimi da shi Muhammad Yusuf din yake yi kuskure da ilimi waɗansu daga cikin mun tattauna ni da shi a waɗansu lokuta a baya kuma ba na son in ce zan kawo su a nan gurin a yanzu amma shi ya san me muka tattauna ni na san me muka tattauna ya san ina muka yi sabani kuma ina muka samu fahimta ni da shi amma kila kaɗan daga cikin abubuwa na ji shi a wani kasid da yake ta yawo a wurin jama'a yana fassara cewa hadisin manzan Allah da Imam bukari ya rato ma min mauludin illa wa yuridu al-fitra da manzan Allah ke cewa ba wani jariri face an haife shi akan tsarki fa abawahu yahwidanihi iyayensa ne suke mayar da shi ba yahudi au yumajjisanihi ko su mayar da shi ba majusi au nasranihi ko kuma su mayar da shi ba nasare au kamar qala alaihi salatu ya ce abinda ake nufi da yahawi dani shi shine su sashi boko to kaga wannan fassara ce ta san zuciya duk wanda ya wannan fassara ba zai iya kawo wani cikin magabata ba da ya riga shi wannan fassara kai ba zai iya kawo wani ba a cikin malaman zamani da ya riga shi wannan fassara ya ce sanya ɗa boko wannan yana nufin kiristantar da shi ko yahudantar da shi to wannan babu mai wannan fassara a iyakacin sani na a duniya an ba shi kadai ba to kaga wannan kuskure ne sannan yin amfani da kalmar wallahi layin bi anzalla fa la kamul kafirun a ta kowa to kaga wannan shi ma kuskure ne domin duk mai wannan tafsirin yana nufin yafi Abdullahi dan Abbas yafi Imam al-Bukhari yafi Imam Muslim fahimtar Qur'ani to waɗannan suna daga cikin kurakurai masu dimbin yawa da suke yaduwa a cikin sa fatan mu ubangiji ta Allah ya fi mushe ba shi ikon tuba akramakallah ko akwai dalilan da suka sa ka rabu da shi bayan da an san ka da shi cikin ɗalibanka har kana yabansa a gaban jama'a gaskiya ne an sani da Muhammad Yusuf shi ya san wannan ne na san wannan ba na inkarin ya taɓa kasancewa tare da ni har zuwa ramadanan ƙarshe da ya gabata wato wannan ramadan na shekara ta 1426 da ya wuce ya kawo min ziyara inda muke masauki na Maiduguri ya tattauna da ni kan waɗansu masaloli na addini na ba shi aron wani littafi na kuma ba shi shawarar ya yi fotokofinsa wannan ita ce haɗuwa ta ta ƙarshe da shi amma tun kafin ita wannan haduwa ta karshe dama can an samu raunin alaka tsakanin da shi tun daga lokacin da waɗancan fatoyi suka kunno kai kuma abin da ya kawo raunin alaka tsakanina da shi na farko dai na lura duk ababen da zamu tattauna ni da shi komai irin yadda ce ya gamsu to baya iya yin karfin hali ya je faɗa almajiransa haka idan ya je sai ya gina su kan wani abin daban wanda ba shi ne gaskiya ba to kaga wannan kamar wani nau'i ne na ni ba zan iya munafuntarsa ba kuma sai nake ganin bai kamata ba in kyale shi ya ci gaba da munafuntata ta ni ban munafanci wani daga cikin malamai na ba kuma ba zan iya lamunta ba wani da zai ce abokin karatu na ne shi ko almajiri na ne kuma ya munafance ni musamman kuma a fagen ilimi in abin a fagen rayuwa ne wannan yana da sauki sama da a ce a fagen ilimi wanda amana ce saboda haka wannan shine babban abin da ya kawo alaka ta ni da shi ta yi rauni ba wai wata rigima muka yi ni da shi wadda ta shafi wani abu da yake da alaka da duniya ba a'a a gani na yadda da'awarsa da kwazansa na da'awa yake a da ya canja ba yadda na san shi ba ina nufin a da babban kwazansa shine ya zai dora mutane akan addini a fahimci sunna a kaucewa bid'a a gane tafarkin manzon Allah a kaucewa tafarkin da ya ci karo da shi amma an sai to babban su sune waɗannan abubuwa guda biyu nan su sa a gaba sama da komai a cikin rayuwarsa haramun ne a karatun boko haramun ne a aikin gwamnati ni kuma a ganina don mai kawo waɗannan fatoyi a halin yanzu to kamar wani mutum ne da aka dasa shi ko ya sani ko bai sani ba musamman kuma a fagen ilimi in abin a fagen rayuwa ne wannan yana da sauki sama da a ce a fagen ilimi wanda amana ce saboda haka wannan shine babban abin da ya kawo alaka ta ni da shi ta yi rauni ba wai wata rigima muka yi ni da shi wadda ta shafi wani abu da yake da alaka ta duniya ba a'a a gani na yadda da'awarsa da kwazansa na da'awa yake a da ya canja ba yadda na san shi ba ina nufin a da babban kwazonsa shine ya zai dora mutane akan addini a fahimci sunna a kaucewa bid'a a gane tafarkin manzon Allah a kaucewa tafarkin da ya ci karo da shi amma an sai zanto babban al'amarinsa ne waɗannan abubuwa guda biyu nan su sa a gaba sama da komai a cikin rayuwarsa haramun ne a karatun boko haramun ne a aikin gwamnati ni kuma a gani na don mai kawo waɗannan fatawai a halin yanzu to kamar wani mutum ne da aka dasa shi ko ya sani ko bai sani ba ko da san shi ko ba da san shi ba ko da niyyarsa ko ba da niyyarsa ba dan ya kawo al'ummar musulmi cikas wala Allah ya sani wala Allah kyakkyawan ne yake yi ta fahimta ne bai ba dan ya kawo al'ummar musulmi cikas a daidai lokacin da al'ummar musulmi suke fama da karanci na kwararrun likitoci ma'aikatan jiya injiniyoyi masana a bangaren rayuwa daban-daban kuma a daidai lokacin wani yake kara korewa al'ummar musulman yan kaɗan ɗin da suka rage mata ta yadda al'ummar za ta fuskanci abokanan gabanta ba tare da kowane irin makami ba na ilimin zamani ba tare da kowane irin tanadi ba to hakikanin gaskiya wannan wani yunkuri ne na jefa al'ummar cikin halin na kai wannan nake ganin in har na goyi bayan wannan yunkuri to hakikanin gaskiya ni din nayi tauka da warwara kenan kuma na ci amanar al'ummata kuma abin mamaki shine wato yadda shi kansa yake kwan gaba kwan baya cikin al'amuransa zai tsine wa gwamnati ko aikin gwamnati ya la'anci aikin lauya amma kuma idan wani abu ya taso zai iya zuwa da kanshi ko ya tura a je a bar mai dugu da a cikin lamita kusan 700 har zuwa zaria wajen dan uwa mai suna na Jafar Abbas wanda shine lauyan da yake taimakawa galibin yan uwa musulmi halin sunna in wata rigima ta kama su tsakanin su da wasu zai iya zuwa ko da kansa ko ya tura wani ya je alallashin Jafar Abbas ya je ba da ayar alkur'ani ba da hadisi ba da constitution din da Muhammadu Yusuf ya kafarta duk wanda suka karanta da sakin layin da Muhammad Yusuf ya karanta ya kafarta duk wanda suke karatun sa har ma ya hana ai da shi za a je ko a yi wabelin sa ko a shige masa gaba ko wani abu makamancin haka to kaga ina amfanin ka dora ɗaliban ka akan wani abu daban kuma ka je kana yin ta'amuli da wannan abu kuma na sha faɗa musu a cikin maganganu nake cewa kun ce ku ku kai da gwamnati ba bai kamata kenan cikin ku mai mashin da mai mota ya rinka yin amfani da flat number ba na flat number ba ayar qur'ani ce ba jiki boko ne tsantsa kuma za ku je ku yanki insurance ku baiwa gwamnati kudin shiga don ku makala a cikin motocin ku da ke hawa ka yi lasisi na tukin mota ka zo ka mallaki passport don tafiya aikin hajji ko umara da shi ba kalmar shahada ce a cikin passport din nan ba Federal Republic of Nigeria aka rubuta to kaga wannan ya zama <laughs> hakikanin tufka da walwala da kuma kwan gaba kwan baya wato kenan ka ki ka shiga daki ta kofa sai ka shigo ta window wannan shine abin da suka samu kansu a ciki da haka hakikanin gaskiya babu wani fasinal rigima tsakanina fasinal rigima tsakanina da Muhammad Yusuf kawai abin da ke tsakanina da shi shine waɗannan fatoyi da nake ganin ya saba a gaskiya shi kuma yake ganin akan gaskiya yake ni kuma nake ganin ba zan iya tafiya da mai wannan a ɗauka cewa ni din yana wakilta ta ko ni in wakilce shi ba ya kamata in fito fili in nuna ba ruwana da fatawarsa kuma ni ban ce dole sai ya bitawa ba amma illa iyaka shi yayi kira na ko ni in yi kiran shi akan kowa ya ji tsoron Allah ya duba dalilan da yake kafa hujjar su kuma wanda ya shi waye magabacinsa cikin magabatan al'umma dangane da fatawar da yake dora mutane akai akar makallahu tambaya ta karshe yi wa malamai da'a yaya yake a cikin addinin musulunci yi wa malamai da'a a cikin addinin musulunci wajibi ne amma yayin da ya kasance malamai din suna dora mutane akan daidai tunda manzo Allah ya faɗa cikin hadisi sahihi da Imam Bukhari ya rawaito yace inna matta'atu fil ma'ruf wato ana yi wa malami da'a ne cikin abin da ya faɗa na gaskiya amma kar mutum ya faɗi son zuciyarsa kuma a ce za a yi masa da'a ko ta kalidanci a kai da haka malamai da suka yi bincike suka gano cewa da'ar da ake wa malamai wadda ta saba wa daidai kala uku ce kashi na farko mutumin da zai bi malamai ko ya bi wani malami ya ɗora shi akan barna a zuciya san barna ce amma tare da haka ya fifita wannan barna sama da gaskiyar da ya fahimta to da yawa daga cikin malamai sun ce wannan shi ne da'a ta biyu mutumin da zai wa malamai da'a akan kuskuren da suka gina shi amma a zuciya sun kuskure ne kuma ga gaskiya can guda daya amma wani san zuciya ko wani abin da yake samu a wajen malamin ko gaba da yake da wani a can daya gefen ko adawa da yake da wani ko kabilanci ko wani dalili wani dan garina ne wani ba dan garina bane wani dan kabila ta ne wani ba dan kabila ta bane a sanadiyar wannan sai ya fifita wanda ya daura shi kan kuskure duk da ya san kuskure ne ya kyale wanda ke kiran shi akan gaskiya duk da ya san gaskiya ce to wannan ba a cewa ya kafarta abin da ya aikin sabo ne kashi na uku kuma shine wanda yake bin malami akan abin da yake ba na daidai ba amma shi din yayi haka ne bisa ga jahilci dan bai san daidai din ba to anan wasu malamai sun kasashe kashi biyu suka ce ta iya yiwa yana zaune cikin jahilci a garin da baya iya yiwa ya sami ilimi tun da ba malamai to wannan yana da uzuri a wajen ubangiji da ya wani akan barna tun da bai sani ba kashi na biyu wanda ya iya yiwa ya je ya binciko daidai din amma ya ki zuwa ya takaita akan wannan barnar da wannan ya takaita akan barnar da wancan ya dora shi to wannan yayi sabo kuma ubangiji ala zai masa hisabi akan haka ranar tashin kiyama da haka anan nake kira ga yan uwa musulmi akan cewa babba abin da ake bukata shine duk wani malami da zaka yi wa biyayya to zaka yi masa biyayya ne gurgurdan yadda yake bin Allah yake bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya saba haka kuma dole ka rabu da shi Allah ya sani na sha wahala a cikin mu'amala ta da Muhammad Yusuf duk ƴan uwana waɗanda na ga sanin su kafin shi waɗanda waɗansu su ma abokanai na ne irin su malam Madu Mustafa irin su malam Bukar Kyari su malam Ali Mustafa waɗansu su kuma muna da alaka ta kudda kud suna karatu a wajena tun daga tarihin zuwa na Maiduguri zuwa yau irin su malam Ahmad Abdul da sauransu da yawansu sukan ɗauka cewa na fifita Muhammad Yusuf a kansu ni kuma uzurin da nake basu a wannan lokaci a iyakacin fahimta ta Muhammad Yusuf yana son gaskiya yana yin abin sa ne da ikhlasi idan har ya gano gaskiya to zai zo bi ta to amma irin yadda ya zauna da mutane daban-daban malamai daban-daban ba wai ni kadai ba inda ni kadai ne za a yi cewa dan mai dan ya saba min ni kadai zan ji haushi da takaici ba magana ce ta ya saba min ni kadai ba a ya saba dukkan wani malamin sunna a Maiduguri a Kano a Bauchi a Kaduna a ina wani malamin sunna yake ya dauki fatawar da asalin ta yan imbida ce ko da wadda khawari suka fara da ita ko wadda yan jama'atul hijrati wa takfir a karshen zamani suka kago ya zo ya dora ya dauki gelanta ya yafa to kaga babu yanda za a yi wato ainihin ka ci gaba da goyon bayan mutum akan irin wannan yanayi bayan kasan kuma kuskure ne amma tunda ba a dawo ce ta bambancin gari ko bambancin kabila ba daga lokacin da ubangiji ta'ala ya sa ya fi karfin shaidan yayi nazari ya dawo kan gaskiya babu abin da zai hana alaka ta da shi kila ma tafi yadda take a yanzu inganci tafiyar da take ma a da inganci da nagarta da kusanci da sauransu kuma wannan shine kyakkyawan fata na da shi cewa in dai nayi dan Allah Allah zai nuna masa gaskiya amma in har sai dan ya ci nasara a kansa to kuma babu abin da zamu ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan shine karshen abin da zan faɗa kuma ina yi wa dukkan al'ummar musulmi da za su zo wannan kaset fatan alkhairi kuma su sani wannan ita ce matsayata ba ni da wata matsaya sama da wannan in ba nan gaba ne kuma zan yi karatu da bincike ba in ga akwai abin da nake bukatan karin bayani dore akan wannan faɗa yanzu to wannan kullun ilimi qabilul li ziyada in mutum yana bincike ilimi yana kara daduwa yana kara faɗaɗuwa Allah shi nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta nuna mana ƙarya ya bamu ikon kauce mata dukkan wanda ke kiran mutane zuwa ga gaskiya akan tafarkin manzon Allah Allah shi taimake shi Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarsa dukkan mutumin da ya saba wa tafarkin manzon Allah ya saba tafarkin musulmai da ganganci dan son zuciya in mai shirya ne Allah shirye da shi in kobatacce ne to ubangiji ta Allah ya kare al'ummar musulmi daga sharrinsa wassalamu alaikum warahmatullahi